taro ne wanda kasashe sukan duba wato al'amuran da ya shafi ita duniyar kanta da kuma harkokin da ya shafi kasuwanci na ƙasa da kasa da kuma gina tattalin arzikin duniya wanda ya hada da gina ƙasashe da samar da abubuwan more rayuwa sannan kuma da samar da daidaito wajen kasuwanci to wannan taro ko da wani lokaci yana duba a ga gibin da aka samu sannan kuma ya kokarin ɗinki gibin amma ko da wani lokaci abin da ya fi eh, mamaye taron shine kasashe 'yan jari hujja waɗanda suka yi mulkin mallaka kuma suka ɗanɗana romo daga kasashen duniya wanda suka yi ta taro irin wannan a da na nemo arziki a duniya a wasu kasashe. To da yake ka taɓo batun samar da daidaito a fannin cinikayya tsakanin ƙasashen. Shi shugaba Trump ya sha faɗin cewa ana ƙwarar Amurka misali kamar China a wannan fanni. ya kuke kallon wannan ikirari nasa a irin takuma hangar ta masana tattalin arziki eh, eh, shi kwaran amurka da yake faɗa ai kwaran hawa biyu ne akwai kwaran mutanen amurka akwai kuma kwaran gwamnatin amurka dole ne ita amurka girman da ta yi a duniya da kuma karfin da ta samu ƙasa ce wacce ake kira da turanci born free nation ƙasa ce wacce take neman mutane daga wani yanki kuma suna shigowa cikin amurka kuma suna samun ayyukan mutanen amurka kaga tun a cikin amurka wato ita ta bada dama haka kuma daga dokokinta ne haka kuma kwarar da yake gani na kasuwanci to ai duka kwaran da yake magana na kasuwanci kwara ne na shigar da kayayyaki da kuma sauki ma haraji ga wasu kayayyaki da ake kawo amerika amma kullum abin da shi baya kallo shine matsayin ita kudin amurka dala wajen kasuwanci Amerika. wanda take tatsa kasashe a ciki hatta najeriya in ka kula ai kudin najeriya babban bankin najeriya yana ba da naira ɗari uku ne da biyar a kan dala ɗaya sannan a bakar kasuwa ana samun dala nan dala naira ɗari uku da saba'in wani lokaci ma har ya taka to duka waɗannan ai abubuwan da amurka ke kwaran wasu tattalin arziki kenan na duniya wanda kuma shi in aka fito mishi da wannan bangaren zai gane ba shi da wayo kuma zai gane cewa ba yana neman amurka abin da zai taimake ta bane a'a yana neman abin da zai bata taimako ne na gajeren dangu wanda a dogon zango ita amerika ne za ta ceto sanda kowa ya gano misali kamar kasashen da masu tasowa suka koma suna kasuwanci da kudade da ya shafi kamar euro ko kuma su ɗauki kudaden china wanda china za ta ba da irin wannan gudunmuwa tunda mun gani kamar yadda aka so a mai da wasu kasashe su rinka amfani da kudin china a wasu nahiyoyi na duniya